Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 22 ga watan Yuli. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin a yau. Sarfila Hashin Gumel. Da Halima Jumrau. wai shin ina aka yi sakaci ne har al'amarin boko haram ya kai inda yake yau sakacin gwamnati ne ko na sojoji sakaci ne na iyaye ko na jama'a baki daya yaya za a haɗu gaba daya a kakkaɓe boko haram eto eh zan iya cewa dai ta wani fannin an riga an yi sakaci wani mutane idan an tarwata su ya aka yi da sauran jihohin da suke cikin ƙasa duk abin da ka ga ya yi tsanani to ƙarshensa ya kusa insha Allahu To yau ma zauren matasa zai ci gaba da duba waɗannan batutuwa tare da laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba shugabar kungiyar Arewa Foundation a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Tun da 'yan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin Facebook da Twitter suna ɗaukar mayaka ta wace hanya kuma jama'a musamman ma malaman addinai za su yi amfani da kafofin sadarwa su yaƙi muguwar manufar 'yan ta'addan za a yi amfani da shi wajen wayar da kan jama'a za a yi amfani da shi wajen inkari da kuma karyata irin munanan aƙidu da ake tallatawa To baicin amsoshin tambayar mu ta jiya za ku ji labarin ɗan iya wanda ya bayyana gamsuwar shi da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi a nan Amurka. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. dan iya na bibiyar ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ke yi a nan amurka kuma ya bayyana gamsuwar shi da wasu kalaman da ya ji shugaban amurka barack obama ya yi ga ikira isa lawal da labarin dan iya dan iya yau cikin annashuwa ya ce lallai gode wa allah gare mu wajibi ne kudan ma saboda yadda kasar amurka ta nuna shugaba buhari tabbas shugaba ne da na ga shugaba obama na amurkan da bakin shi ya ce buhari adali ne shi yasa lokacin da yake jawabi nan na tsina buɗe kunne domin kuwa bayanin manyan shugabanni ne da ya kamata kowa ya gane kaga dai bayanin shugaba obama ya nuna amurka da nigeria sun riga sun manne shi yasa shugabannin biyu suka ɗauki dogon lokaci suna zaune sannan suka amince cewa za su bibi kowace matsala da ke wannan ƙasa su bizne wannan ne ma ya sa kaga ina ta munna dan na san gashin suwa na ya kone saboda yanzu shugaba buhari ya ce ƙasar nigeria ta kowa ce don haka babu maganar wane kowa ne na ce ai dan iya babbar maganar ma da ta burge ni game da wannan ziyara ita ce maganar magance ha'inci da yawan rikici sannan na ji buhari na jawo hankali don jaddada da inganta kasuwanci ya ce amurkawa su kawo jarunsu nigeria don zuba jari ta harkar fatauci yana mai nuni da cewa nigeria fa yanzu babu sauran cin hanci ya ce idan suna son kafa kamfanoni su taho nigeria kawai don yanzu babu dogon turanci kaga ko mu kanmu 'yan ƙasa yanzu ai mun samu cikakken 'yanci domin sabon salon shugabancin buhari zai kashe lalaci wanda ta haka ma za a kassara dukkanin wani salon ta'addanci saboda da gwamnati za ta zage damtse babu sauran sakaci da sani dai har ta kai ga kasar ta fatattaki duk wani nau'in talauci dan iya ce to aini fata na dai Allah ya bawa shugaba Buhari sa'a da zaran ya dawo gida daga kasar Amurka to ya nemi 'yan kasa su yi ta addu'a kuma tunda dai ya yi katari 'yan nigeria ne suka yi mai ruwan ƙuri'a to yana da kyau su 'yan kasan su sani shugaba Buhari na son a yi mai ɗa'a saboda haka kada 'yan kasa su yadda da masu zuga bangar yi masa bara'a musamman ma dai a wannan lokaci da bangaren tsarin tsaron kasar ke ta fama da lam'a kaga ko idan ana son samar da ingantacciyar zuri'a to dole ne fa a baiwa shugaban kasar damar samarwa da 'yan ƙasa sana'a ta yadda ko da an zuga matasan ƙasar mu su yi wani abu da suka san ya saba wa shari'a to take za su fito kuru-kuru su ce a'a na ce to dan iya Allah ya sa dai dukkanin batutuwan da aka tattauna na ci gaban kasar mu samu su tabbata saboda ka san ita wannan ƙasa Najeriya na da wata babbar cuta ta yadda idan an ce za a yi aiki a baki sai kuma ka ji shiru kamar an manta shi yasa kaga ƙasar kullun tana ta faman tatata kaga an yi wani jim sai wani waba'i ya samu ƙasa kuma ka ji ana ta Allah ya kyauta kaga ashe akwai buƙatar in tuna wa ƙasa ta cewa idan an ce za a yi aikin ci gaban ƙasa to maza a aikata idan an kafa wata dokar tsara tsarin tsaye kalamai da tsangwama a tsakanin 'yan ƙasa to a yayata ta haka ne ƙasar za ta samu sararin baiwa saurara ta har ma dai ta kai da sannu 'yan ƙasa su samu kowa ya wadata. Yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da ƙungiyar Boko Haram na cikin abubuwan da gwamnatin Amurka ta yi alkawarin taimaka ma Najeriya da su. A ganin ku da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram wanne ya yi mahimmanci ga al'ummar Najeriya? Ga da kuka amsa wannan tambaya a Facebook. ai duk gaba ɗaya annoba ce duk a hotattake su kawai ai samuwar boko haram da hatta ƙarhin da ba a tsammani wallahi akwai tasirin cin hanci da rashawa duk a ragar gaza su tun da ba su da wani alkhairi a tare da al'ummar najeriya illa jewa su cikin tashin hankali da wahala sako daga abubakar muhammad Cin hanci ne haddasa rikicin Boko Haram, don haka idan an magance cin hanci Boko Haram zai watse domin ba mai kula da su. Daman ai manyan jami'ai ɗin ne suke da hannu a rikicin Boko Haram sako daga Ishak Abba. Ai idan za ka magance abu, to abin da ya haddasa lalacewar abin za ka fara magancewa, abin da ya lalace ai sai zubarwa. Yau idan aka ce 'yan Boko Haram sun daina kai hare-hare baki ɗaya, wa zai damu da akwai su ko babu? saƙo daga Abdullahi bin Abdullahi bin Uthman Fullo. A gaskiya cin hanci da rashawa ya kamata a fara magancewa domin gwamnatin da ta gabata cin hanci da rashawa ne ya hana ta magance rikicin Boko Haram. Ganin yadda aka kashe maƙudan kuɗaɗe wajen yaƙi da Boko Haram. saƙo daga Sani Dino Udubo. Haba VOA, kuma kun san mun son zaman lahiya. In ba zaman lahiya ai komai ma ba zai tafi yadda ya kamata ba. Sako daga Aliyu Guda. dukansu gaba ɗaya suna da muhimmanci, amma yaƙi da 'yan Boko Haram shine a gaba, domin da ruwan ciki ake jan na rijiya, sai da zaman lahiya ake yin komai. Ya Allah ka karya 'yan Boko Haram da magoya su amin. Sako daga Idris Uba Adamu. Muryar Amurka cin hanci da rashawa da son zuciya su ne musabbabin kungiyar Boko Haram, saboda haka muddin aka yi maganin cin hanci to an dakile Boko Haram, saƙo daga Murtala Yahaya Makanike Rogogo. A fara da cin hanci da rashawa, ana gamawa da cin hanci da rashawa za ka nemi Boko Haram ka rasa, saƙo daga Abubakar Ibrahim. Dukkansu aminan juna ne kuma 'yan uwa ne da ƙungiyar Boko Haram da cin hanci da rashawa. Kakan uwarsu ɗaya, muna hwatar a murƙushe mana su a Najeriya. saƙo daga Sumayya Abdullahi. Um, wato sace kuɗaɗenmu da shugabanninmu suka yi, alhali sun bar mu cikin matsanancin talauci. Yaro ya taso yana buƙatar ya samu aikin yi don ɗaukar nauyin kansa, amma azzaluman shugabanni sun hana. wannan shi ne ya haddasa asalin boko haram su suna da aikin da za su ba matasa Saƙo daga kasim abubakar yau da gobe ai matsalar boko haram ita ce kan gaba idan aka duba irin rashin imanin da suke aikatawa a kan al'umma su tar da mutum har gidansa su kashe shi ta hanyar harbin bindiga ko ɗana bam ko kuma yankan rago su kori mutane daga garuruwansu kuma su ƙona garin Sun mai da yara marayu, sun da mata zawarawa, sun kuma mai da waɗansu 'yan gudun hijira. Don haka, Boko Haram ita ce babbar matsalar da al'ummar Najeriya ke fatan a kaudata musamman al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya, yankin da ƙungiyar ta cin karanta babu babbaka wajen kisan al'umma. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan mai na kaina da abokan tattaunawar shi, Laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba, shugabar kungiyar Arewa Foundation. Za su ci gaba da duba inda aka yi sakaci har kungiyar Boko Haram ta riƙa ta bunƙasa ta kai inda take yau. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ne ya fara bayani akan dalilan da suka kawo karuwar hare-haren Boko Haram a Najeriya. To kasan akwai abin da Bahaushe ke cewa kyallin karasawa. To ba mamaki wani al'amarin ya zo ƙarshe ne. Duk abin da kaga ya yi tsanani to sa ya kusa insha Allahu. Sauki na nan tare da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wato an kusa yi wa tafkan hanci ne shi yasa kake ganin suke nuna kamar karfinsu kamar suna da karfi ko wata dabara ko kuma su suna nan yadda da suke wanda wannan ba gaskiya ba ne don haka wato da musulmi da waɗanda ba musulmi ba a ko ina muke mu tashi haikan mai ta addu'a insha Allahu wannan abun sai ya koma tarihin sama wanda bai san an yi ban aka faɗa ni sai ya ta baki ya riga ya wuce tunda babu shi abu ne wanda wato ya faru daga baya da haka za a yi lokacin da ma ya wuce babu labarin shi in Allah yarda amma mu ƙara haƙuri kuma mu ƙara kusantar ubangiji in za mu fito daga gidajenmu mu yi addu'o'i na neman tsari da kariya daga ubangiji ya tsare mu daga dukkan wani sharri yayin da muka fuskanci guraren sana'o'inmu da kuma inda muke zuwa gaba ɗaya kullum mu zamo cikin zikirin Allah da kuma istighfari domin duk abin da ake neman tsari kuma aka yawaita neman gafara bisa laifuffuka da aka yi to babu shakka in Allah da Allah zai nuna mana karshen kuma zai wuce da izinin Allah ya to yalla bai a ka na kwararre kan sha'anin tsaro ana jin kamar akwai sakacin sojoji a cikin wani al'amarin lokacin da suka tarwatsa yaran nan daga dajin sambisa ba su yi wani tanadi ba na abin da kaje ya komo yayin da waɗannan yaran suka shigo cikin al'umma ko ka amince da wannan ejo eh akwai kwanakin baya da shugaban ƙasa ya ce duk ya ɗauke kangan sojoji wanda suke a cikin shingaye wanda suke a cikin kuna akwai lokacin da bari kafin iso wani abu na din barin bakon cikakken labari akwai lokacin da wani yaro wanda shi civilian jtf ne ana kiran shi malam kaku a wani gari ana ce mishi bumsa a karamar hukumar gulani a nan yobe state shi wannan yaron ba inda duk inda aka ce ga dan boko haram wannan yaron da iya zuwa ya je tunkari wa'annan 'yan boko haram ɗin amma sakacin da gwamnati ta yi wayannan yaran sun taimaka ma gwamnati sun yaƙi 'yan boko haram a lokacin kenan amma me gwamnati take ba su idan an ce gwamnati tana ba su dubu biyar biyar su 'yan boko haram za su ɗauka miliyan biyar su ba yara kada yanzu a takaice abin da ke gama ka wani yaron ana neman shi ba a same shi ba ana zaton cewa 'yan boko haram sun ba shi kuɗi kuma sun tafi da shi to kaga irin wannan akwai matsala a cikin wannan abu na ya kamata gwamnati idan ta ɗibi waɗannan yaran ai ku taimaka ma waɗannan idan ta ɗibi maharba ai ku taimaka ma waɗannan ba da ɗauke su kara zube a ce ku je ku taimaka ma abu na waɗannan abu na ɗin bane daga baya a zo a kyale su a inda nake gaya maka yanzu a inda nake gaya maka idan ka duba yanzu akwai yaran civilian JTF sama da yafi a kirga a cikin members din Boko Haram saboda me saboda lokacin gwamnati wancan ba ta ɗauke su da wani mahimmanci ba kuma lokacin da aka tarwatsa su ɗin nan malam hassan an ɗauki sojoji an kai su borno an ɗauki sojoji an kai su yobe an ɗauki sojoji an kai su maiduguri wannan mutane idan an tarwata su ya aka yi da sauran jihohin da suke cikin ƙasa ya aka yi da jigawa ya aka yi da kebbi ya aka yi da zamfara ya aka yi da bauchi ya aka yi da ai kwanakin ba a jejin kirfi akwai inda aka je aka samu ai sun kafa sansani yanzu haka akwai wani jeji da ake kira wawa zange a duk local government ke can wajen ƙauyenmu ana zaton wajen birijan ana zaton cewa ai akwai mutanen na wurin idan ana son a dakile wannan matsalan akwai wani abin da ake kira community intelligence based approach wannan abin din ba wai da a bar ma jami'an tsaro na isi ba dole sai an yi co-opting wasu mutane a cikin waɗannan abubuwan. To ta yaya mata iyaye za su iya taimakawa wajen yaƙi da wannan matsala da yake yake cinyewa arewacin ƙasar nan? Eh to zan iya cewa dai ta wani fannin an riga an yi sakaci gaskiya don ya kamata a ce tun da farko iyayenmu mata suna lura da abubuwan da 'ya'yansu suke yi da halin da suke shiga da abokanansu da kuma mutanen da suke hulɗa da su amma da abu ya riga ya kasance haka har yanzu iyaye bai ɓaci ba mu ƙara sa ido a kan 'ya'yanmu mu san mutanen da 'ya'yanmu suke al'amari da su mu san abokanansu da ƙawayensu mu san shigansu da fitansu insha Allahu da wannan za mu samu kariya idan ka duba abubuwan da suke faruwa a kasashen waje kana sauka daga jirgin sama ko kai waye tashar mota tashan jirgin ruwa ko kai waye kana zuwa an yi capturing ɗinka kai hatta duba wannan south africa inda ake wannan ɗan ƙaramin ƙasan da ta samu incin kanta bayan bayan najeriya in da ka samu sim card a south africa idan ka je dole hotel ɗin da ka soka su da su recommending ɗinka su baka sim card idan ka soka airport da ka je dole da a documenting ɗinka amma mu Najeriya ba haka muke ba in ka duba ai muna da porous borders ko ta ina akwai porous borders kamar wannan mutumin da ya kira ni shekaran jiya ko kuma jiya da safe ya ce Allah ga mutane fana gansu wajen mandara mountains ga su nan sun ɗauko bindigogi kuma ga su nan smugglers ɗin da suka kawo su ba karamin kuɗi ake ba su ba hina ne ce mishi to ta ina suke bi ya ce akwai ɗan kwari da suke bi wannan kwarin shi suke bi a cikin wannan duwatsun ana kiran wannan kama a turanci aka ce mishi streams wannan shi ake bi su bi har su je su ajiye abin nan ɗinsu shin lokacin da shugaban ƙasa jagar muhammadu buhari hau ai ya je chadi ya je Nijar ya je Kamaru amma idan ka duba yawanci waɗannan ƙasashen ai su ma suna kange ƙasashen su ne ba wai suna taimaka ma Najeriya ba za su ya taimaka ma Najeriya in term of abin da ake kira intelligence liaison ko kuma intelligence synergy da su taimakawa amma su ba za su fitar da iya mutanen zo su ci da su zo wani wuri su yaƙe su ba da su ni. amma yanzu tun da kaga abun is beyond Nigerian borders za ka ji an yi attacking a Niger za ka ji an yi attacking a Chadi za ka ji an yi attacking a Cameroon to su ma yanzu sun yi withdrawal sun koma suna kange kasashen su ne saboda haka abin da ya kamata gwamnatin Nigeria ta yi ya kamata wannan community intelligence based approach din ya kamata shi da a yi kuma community intelligence based approach din nan ya ya kamata a yi shi ba sati ɗaya ba ba sati biyu ba ya kamata shi president general muhammadu buhari ya dan samu kwamiti na amintattu ya yi satin kwamiti wannan kwamiti din ba da a ce yau ko gobe ba ko yau zai iya satin wannan kwamiti din saboda idan ka duba wannan abu ba ba yake ba gaba yake yi to me ya kamata a yi abin da nake kira ga shugaban kasa ya kamata ya samu kwamitin amintattu ad hoc kwamiti su soma mulin wannan abin nan in kana son kai wannan intelligent base din tun daga kasa za ka soma daga mai anguwa mai dikaci hakimi sarakuna miyati allah na mutanen za ka iya samun ko market women kai abubuwa ne da sauransu wanda ba iya kirga maka abubuwan a nan lokacin ba to wannan gaskiyar magana sojojin nan fa tsaro ba nasu ba ne kawai tsaro ya shafe ni ni da kai da duk wani mai sauraron mu gaba ɗaya wato al'amarin suna matukar iya kokarin su kuma hausawa suka ce idan dambo ya yawa baya jin mai don haka harka ta tsaro harka ce ta kowa da kowa idan misali an far musu a inda ake ganin nan ne tun gansu ko su suka watsu to su jama'ar da suke ainihin wato gari ko ƙauyuka musamman waɗanda ake zaton cewa za su yi auka musu to suna da rawar da za su taka wajen ɗaukan matakai na gaugawan sanar da su hukumomi a duk inda suke da haka wannan ba wai laifin soja bane kawai a'a aiki ne na kowa da kowa duk wani wanda ka sani manyanmu da yaranmu mazanmu da matanmu mu ma dole ne mu koma kamar jami'an tsaron wajen lura da sa ido da kuma ainihin ba da bayanai da kuma addu'o'i kamar da muka yi bayani a baya. Kana ga wani mataki jama'a a ɗaiɗaikunsu ya kamata su ɗauka? To da farko dai na yi bayani cewa mu koma ga Allah mu ta gaya ma Allah duk da ya san abin da muke ciki to na farko tukuna ko a cikin mu manyan mu da yaranmu mu mazan mu da matanmu. mu gyara alakar mu tsakanin mu da mahallicin mu mu zamo masu gaskiya mu zamo masu yawan yawaita istighfari mu zamo kuma masu kyautata alaka da dangantaka tsakanin abokan zaman mu musamman iyayen da iyalanmu da makwabtan da kuma marayu da ke cikin mu mu kyautata musu sa'annan mu koma zuwa ga littafin Allah maɗaukakin sarki da kuma sunar manzo sallallahu alaihi wasallama to waɗannan wato albarkacin wannan wata da muke ciki insha Allahu sai kaga Allah ya karɓi addu'ar mu cikin ɗan kankanin lokaci musamman ga shi yanzu muna goman karshe lokaci ne wanda yake ba na barci ba ba na zama ba lokaci ne na addu'o'i Allah kuma yana karban addu'ar duk wanda ya roke shi don haka ai ta kai kuka zuwa gare shi kuma a waɗannan ƙa'idoji da muka yi bayani insha Allah abun zai zama tarihi kamar da muka yi bayani a farko. Ai akwai abun da ya faru satin da ya wuce a Miringa in kaji inda suka je suka yanga mutane sha ɗaya. Su waɗannan mutanen yaran ko kuma mutanen Boko Haram ne da. To bayan da suka ga abubuwan wata ta ko kuma lokacin da sojoji suka afka musu sai suka dawo cikin Miringa sai suka zanna. sun mutanen ne ɗin ai sun san cewa ko kuma suna da raɗen cewa ai waɗannan mutanen yan boko haram ne kaga da ce akwai community intelligence based approach wannan mutanen da su wani zai tashi ba wai zaka tashi ka ce zaka faɗa cikin mutane a adan jai sai gunta ma mai anguwa ai ga abin da yake faruwa ba da ka yi musallatai coci coci akwai wani ma ya approach ne da ka yi akan da ka je ka faɗa sirri ai kwanai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da da yakin badar ai mutum ɗaya ya aika ya je mishi Eh, scaping intelligence ya dawo ya faɗa mishi kafin ya tura truth din su tafi saboda aka ai faɗan maganan sirri ko kuma labarin sirri ai ba gulma bane tunda addinin musulunci ma an yi wannan kuma ya faru wannan mutanen da suka zo sha ɗaya ɗin nan ba wanda ya tashi ya je faɗa mai anguwa ai ga abin da ake ciki sai da wayannan members ɗin yan boko haram ɗin suka yi tracing ɗin su zuwa wurin suka san cewa lalle suna miringa sai suka yi kumba suka zo suka same su suka yanka su amma kaga da ce akwai intelligent based approach da wannan abu nan din da bai faru ba To tun da an tabbatar da cewa 'yan ta'adda suna yin amfani da kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter suna ɗaukar mayaka ta wace hanya kuma jama'a musamman ma malaman addinai za su iya yin amfani da waɗannan kahohi na sadarwa su yaƙi muguwar manuwar waɗannan 'yan ta'adda. yana da kyau malaman addini su sani cewa akwai isu ma gudumawa da za su iya bayarwa ta hanyar wannan shafukan sada zumunta idan mutum ya je yana karanta abin da ke faruwa a shafukan sada zumunta zai ga akwai mutane da dama da suka jahilci addini ashe kamar yadan da yadda a kasashen da suka ci gaba za ka ga a'a fastoci ne a'a limamai ne suna zuwa wannan shafi na yanar gizo domin ba da bayanai na hakika akan karantarwar addini da kuma irin yanayin yadda addini ke goyon bayan zaman lafiya da lumana a tsakanin jama'a ashe malamanmu kamata ya yi su yi amfani da wannan dama kar su yi watsi da ita su batta a hannun jahilai ko kuma a hannun waɗanda ba su fahimci addini ba a ci gaba da ɓata wa musulunci suna su mahukunta kamar misali a najeriya da sauran ƙasashe ya kamata ya zamanto suna da dangantaka ta musamman da wa'annan kamfanonuwa irin na facebook twitter da youtube saboda idan har an samu wani bayani da ya fito ta yanar gizo da ke tallata a mummunar aƙida ko da ke kokarin kawo tashin hankali za su iya tuntubar waɗannan kamfanonuwa domin su kai koke saboda a cire wannan hoto ko a cire wannan bayani ko a cire wannan bidiyo da ke yada mummunar aƙida ko neman tada hankalin jama'a haka zalika yana da kyau masu amfani da eh, eh, shafukan sada zumunta idan har suka ga bayanai ko suka ga mutumin da manufarsa ko kuma manufarta ita ce yada irin wayannan abubuwa da ke kawowa tashin hankali ko kuma neman su eh, samu magoya baya ko su samu tallafi domin aikata mugun laifuka to kamata ya yi kasi shiru in har sun ga mai laifi to kamata ya a kai shi a gaban hukuma sakacin da muka yi a baya shine mun bari har wannan hali da ɗabi'a ta yaɗu a tsakanin jama'a mutane suka yaɗa ta har ya zamanto cewa mutane da dama ta samu karbuwa a wanda yanzu haka illar wannan abin ne muke gani na kashe-kashen nan da ake ta yi. daga ƙarshe yana da kyau kuma mu fahimta cewa kamar yadan da muka eh, zayyana irin illoli da shafukan sada zumunta suke da shi akwai kuma amfani masu dama da za a iya samu na farko shine za a iya amfani da shi wajen wayar da kan jama'a za a iya amfani da shi wajen inkari da kuma karyata irin eh, munanan akidu da ake tallatawa daga ƙarshe malaman makaranta da suke koyar da ɗalibai ya kamata su karanta da ɗalibansu su san irin amfani da haɗarurrukan da ke tattare da amfani da yanar gizo saboda eh, ilimi da kuma sanin abin da ke faruwa shine zai taimaka wajen kare irin eh, illa da muke gani a yau da kullum da kuma irin yanayin yadda ita aƙida ta tashin hankali da kuma kashe-kashe za ga daga ƙasa ɗaya zai iya tafiya zuwa wata ƙasa ba abin mamaki ba ne eh, bayanai ya nuna cewa akwai waɗanda suke yaƙi yanzu a wasu ƙasashe daban-daban na duniya wanda ba ƙasarsu ba ne babban abin da ya sa kuma har suka samu wannan dama har suka je ake wannan fada da su suke kashe jama'a shine sun an yi amfani da yanar gizo domin a a jawo hankalinsu domin a tallata musu wata mummunan aƙida domin a kwaɗaita musu su zo su bi irin wannan tashe-tashen hankula da ake ta yi da kuma kawo fituna so ashe akwai nauyi da ya rataya a kanmu gaba ɗaya a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayin gwamnati a matsayin jami'an tsaro a matsayin iyaye a matsayin malamai a matsayin 'yan jaridu a haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zamanto cewa wannan dama da ake da ita na yanar gizo da shafukan sada zumunta ba a yi amfani da su domin gurɓatar da tunanin jama'a ba ba a kuma yi amfani da su domin yada munanan ɗabi'u ba. aikin kowa. fili na san ka jira ka ji a karkata hula a sha tuwo yau Allah tuwo tuwo yau babu ne <laughs> yau gashi na zo filin yau da gobe amma ba a yi wannan shirin ba menene fara haka Halima Abdullahi ina ga yanzu tana yawon sallah bata dawo ba muna ta neman ta to yau da gobe yana jiran ki <laughs> eh, Halima ya kamata ki dawo Halima Abdullahi tun daga ciyaman ya zo <laughs> lalle fa ciyaman ya dai kamata amma ban faɗi ciyaman ɗin me ba na dai ce ciyaman Kwasa na ce ciyaman majalisar cin tuwo a sashen hausa au ita ce ai masani sani ba yi sai yanzu na gano ai To Malam Sarfilu daga wannan zaurenmu na matasa kaji muhawarar da aka yi shi ma Aminu Hassan gama kaji bayanin da ya yi. Haka. me abin tunani a ana a ganin ka daga irin bayanan da suka yi na nuna daga bayanan da suka yi dai su nuna akwai sakaci daga bangaren gwamnati daga bangaren jama'a game da yakar yan boko haram haka ne yawa to kamar yadda dai kamar aminu gama ma yadda mm. yanzu ya gama magana mm. ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi sosai dole ne sai jama'a al'umma sosai sun taimaka sun haɗa ƙarfi da gwamnati sosai me za su yi menene gudunmawarsu sosai wannan haka shine abin tunani saboda tsaron ƙasa ba sai soja ba ba sai soja kowa da kowa kuma kamar yadda amin hassan gamawa ya bayani kaga wannan social media wato kawohin sadarwa na zamanin nan yadda 'yan ta'addan nan ke amfani da su malaman addini na islama da na kirista za su haɗa kai su ma su ta amfani suna wargaza duk wani abin da suka da al'umma ma za su yi amfani da su saboda yan boko haram ba su bar musulmi ba ba su bar krista ba kenan kowa ya kamata ya haɗa kai masu saurare yakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau saboda lokaci sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin sarfil hashin gumel da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.